masu kallon tashar TTV Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labarin duniya amma da farko bar mu fara da karanto muhimman kanan su a cikin labaran namu na yau za ku ji cewa Serap ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta janye ƙarin kuɗin wutar lantarki haka kuma NRC ta ce harin yan ta'adda ba zai dakatar da sufurin jirgin ƙasa ba bangaren labarin ƙetare an harbi shugaban majalisar dattawan Haiti a birnin Port-au-Prince a bangaren labarin wasanni kuwa a fannin wasanni na yau United ta riƙe wuta kan Felix inda Chelsea za ta sayi Turam. To kanin labarin kenan domin saurara cikakku su da ke daki surana Nasiba Adam Idris. Ƙungiyar kare 'yancin harkokin zamantakewa da ma arziki ta Serap ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya gaggawar janye ƙarin kuɗin wutar lantarkin da aka yi ba bisa ga'ida ba a wutan Disamba shekarar 2022. Ƙungiyar ta buƙaci shugaban ƙasa da ya umarci ministan wutar lantarki Godi JD Aba da shugaban hukumar kula da hasken wutar lantarki ta Najeriya wato NERC Farfesa James Momo da su gaggauta janye ƙarin kuɗin wutar lantarkin a wata sanarwa da ya fitar ranar Lahadi mataimakin darakta Dr. Serap Kolowale Oluwadare ya buƙaci shugaba Buhari ya tabbatar da binciken kashe kuɗaɗen jama'a a matsayin zuba jari da ceto da gwamnatocin bayan suka yi wa kamfanonin rarraba wutar lantarki wato Discos da kamfanonin samar da wutar lantarkin wato Gencos tun watan tun shekarar 2005 da kuma gurfanar da waɗanda suke da hannu gaban hukuma rahotanni sun bayyana cewa biyo bayan amincewar da hukumar kula da wutar lantarki ta najeriya ta bayar a kara kuɗin lantarki a faɗin kamfanonin rarraba wutar lantarki na ƙasar nan a watan disamba shekarar 2022 domin wasu kwastomomi da dama sun tabbatar da karin kuɗin sai dai ministan wutar lantarkin da nrc duk sun ki tabbatarwa ko musanta karin kuɗin. babban hafsan sojan ƙasa na najeriya laftanar janar faruk yahaya ya ce bai kamata a ɗauki aikin soji a matsayin sana'ar samun kuɗi ba kamar sauran sana'o'i janar yahaya ya bayyana hakan ne bayan da ya ziyarci sassanin tantance sabbin sojojin da rundunar sojojin ƙasar nan za ta ɗauka aiki a cibiyar tantance a lafiya da kuma cancantar soji da ke dajin falgore a jihar kano yayin da yake bayyana matsayarsa babban hafsan sojin ƙasa na najeriya ya ce saɓanin sauran sana'o'i shi aikin soji amsa kira ne domin tsaron ƙasa don haka ake buƙatar 'yan ƙasa masu cikakkiyar lafiya wacce ta kasance ta gabai da kuma kwakwalwa tare da fikira ya kara da cewa shi shiga aikin soji ba sana'a ce ta samun kuɗi ba a maimakon haka aiki ne na hidimtawa ƙasa don haka yake buƙatar sadaukarwa da jajircewa da kuma juriya domin kuwa ba aiki ne na gama garin mutane ba babban hafsan sojin ƙasan ya shawarci matasan da ake tantancewar da su mai da hankali domin kuwa waɗanda suka nuna ƙwazo ne kaɗai za su samu nasarar tsallake matakin tantancewar. Hukumar lura da zirga-zirgar jiragen ƙasa ta Najeriya wato NRC ta ce harin da aka kai tashar jirgi na Ekene da ke karamar hukumar Ibueben a jihar Edo ba zai shafi aikin jirgin ƙasa na Etape zuwa wuri ba. Manajan daraktan na hukumar jiragen ƙasa ta Najeriya wato NRC Fredet Okiria wanda ya shaida mani ma labarai hakan ya ce za a ci gaba da gudanar da aikin layin dogon amma za a tsaurara matakan tsaro ranar asabar ne yan bindiga suka kai hari a tashar jiragen kasan tare da yin awon gaba da fasinjojin da ba a san adadin su ba yayin da suke kokarin tafiya wari a cewar kakakin rundunar yan sandan jihar chidi nwabozu wasu daga cikin fasinjojin sun samu raunuka saboda harbin bindiga harin na baya-bayan nan dai ya zo ne kimanin watanni tara bayan wani hari da aka kai a kan hanyar abuja zuwa kaduna inda aka yi garkuwa da fasinjoji da dama lamarin da ya kai ga a dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa a yankin a ranar 5 ga watan disamba shekarar 2022 ne gwamnatin najeriya ta buɗe hanyar layin dogon bayan an sako sauran fasinjojin da aka yi garkuwar da su ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc a soju bola tinubu ya yi alkawarin cewa shi da abokin takararsa kashim shatima za su ci gaba da hulɗa mai kyau idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa tinubu ya faɗa wa 'yan najeriya cewa ba zai shugabanci mai cike da rigingimu irin wanda aka yi tsakanin shugaban ƙasa olusegun obasanjo da mataimakinsa atiku abubakar ba tsakanin shekarar 1999 da casa'in da da tara shekarar bakwai ba inda suka rika kwancewa juna zani a kasuwa ya bayyana hakan ne a ranar juma'a yayin wani taron matasa da gwamna yahaya bello na jihar kogi ya shirya a birnin abuja taron ya samu halartar manyan jigajigan jam'i mai mulki da suka hada da gwamna Simon Lalo na jihar Plateau, gwamna Abdullahi Ganduje na jihar Kano, tsohon gwamnan jihar Edo Adams Oshimole tinubu ya kuma yi wa matasa alkawarin cewa za su taka muhimmiyar rawar gani a gwamnatinsa inda ya ba su tabbacin cewa yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i ke yawan tafiya zai zama tarihi dan takarar apc ya kuma yi alkawarin cewa akwai bashin da za a bai wa ɗalibai da ke bukata sannan su biya idan suka fara aiki da samun karfin iya biya sannan tinubu ya roki matasa akan su zaɓe shi yana mai cewa ba za su yi da sanin hakan ba. to bangaren labarin ketare kuwa wasu 'yan bindiga sun harbi shugaban majalisar dattawan haiti joseph lambert ranar lahadi a wata unguwa da ke kusa da ginin majalisar dokokin ƙasar birnin port prince wani dan a uwan shugaban majalisar ya shaida murya amurka cewa ana yi wa lambert jinya a wani asibiti da ke babban birnin kasar saboda raunin da ya samu lamarin dai ya faru ne kwanaki biyu gabanin cikar wa'adin wasu 'yan majalisar dattawa wadanda yanzu haka su ne kadai zababbin 'yan siyasa a haiti kasar haiti dai na kokarin shawo kan yawaitar tashe-tashen hankulan kungiyoyin bata gari da satar mutane lamarin da ya sa gwamnatin kasar a watan da ya gabata ta yi kira ga kasashen duniya da su taimaka mata gwamnatin gwamnatin gwamnatin prime minister ariel henry ne ya nema agaji cikin sauri a haiti domin taimakawa wajen kawar da tashe-tashen hankulan kungiyoyin miyagu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna game da batun amma bai yanke shawara ba To a fagen wasanni ko Atletico Madrid na bukatar Manchester United ta biya fam miliyan 9.5 idan har tana son daukar Joe Flex a matsayin aro su kuma ko kuma ta biya fam miliyan 70 ta saye shi gaba daya inji Sunday Miro. Tsohon kocin Everton da Belgium Robert Martinez ya cimma yarjejeniyar fatar baki da Portugal don horar da tawagar sai dai jaridar liquid wadda ta ce Zinedine Zidane ya ki amsa tayin horar da tawagar kwallon kwallon kafar Amurka. Tottenham na harin a golan Everton da Ingila Jordan Pickford don ya maye gurbin kyaftin din dinta wato Hugo Lloris in ji Sunday Miro. Chelsea kuma ta fara tattaunawa da Borussia Mönchengladbach don ganin yiwuwar sayan dan wasan gabanta Marcus Thoma a watan Janairun da ake ciki in ji Fabrizio Romano. ta wannan rahoto na wasanni kuma shi ya kawo ƙarshen labaran namu na yau amma kafin mu sallama da kuka da kumanta kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu ta kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook Twitter Instagram amma da YouTube dukkan su at Unity TV a madadin wanda ya tace mana labarin namu na yau Suleiman Hassan ni da Siba Adam Idris na karanto nake fatan za ku ci gaba da kasancewa da tashar 20 TV murya cikin nazari bisalam. Thank you.